wannan majalisi ba zai manta ba da dukan waɗanda suke taimaka wajen aikin ganin cewa wannan karatu ya samu nasara tun daga kan 'yan uwana ɗalibai waɗanda suke rikodin da waɗanda suke kai kawo wajen isar da abin da aka yi rikodin zuwa tashoshin da suke yadawa har zuwa waɗanda suke yadawa ta social media waɗansu su samu su usman shibdawa da sauransu duka allah ya saka muku da alkhairi kuma ya muku albarka gaba ɗaya yaro mai jan baki shi kan ba sai na gode masa ba shi ya kamata ya gode mun alin shukur liwa liwa ne daika ya naka shine in ce Allah ya maka albarka sa'an nan kuma wannan karatu kun sani ba zai yiwu ba sai da tallafawa daga waje akwai da yawa daga cikin bayan Allah waɗanda suke tallafawa ko akan yaɗa karatun ko akan da'awar tamu gaba ɗaya